الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله التميل العليم الرؤوف الجليل الكريم نحمده جل وعلا ونشكره ونستعينه في كل الأمور وهو المعين ونتوب إليه من كل ذنب ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد الذي لا مضل له ومن يضلل فهو الضال الحائر الذي لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام ولتبين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الله أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب والميزان وختمهم بخاتم الأنبياء ورسول رب العالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم برسالة خالدة صالحة لكل زمان ومكان وأمره بتبلغ هذه الرسالة إلى أمته فقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فقام صلى الله عليه وآله وسلم بأون الله وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة وآداء الأمانة على أكمل وجه وأبلغه مستعملا في ذلك جميع وسائل التبليغ الراتبة والطارئة حتى أكمل الله تعالى لعباده الدين القويم وأتم لهم النعمة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وتلقى الصحابة من مشكاته النور وهتدوا بهديه وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور قال الله تعالى ألف را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وجاهد الصحابة في الله حق الجهاد وبلغوا رسالة ربهم في القرى والمدن والآفاق وتعلم التابعون على أيديهم واكتفوا آثارهم ثم أتبعوا التابعين من بعدهم فكانوا خير خلف لخير سلف ورثوا العلم النافع والأمل الصالح فنعم هذه الوراثة عباد الله عباد الله اتقوا الله تعالى حق تقاته وتألموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع فإن العلم نور وهدى ولا ترضوا بأنفسكم الجهل فإن الجهل ظلمة وضلال وغي تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي فإن العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ومن عباد الله تعلموا العلم فإنه رفقة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الأبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدولة فدل ذلك على فضل العلماء فإنهم ورثة الأنبياء ورثوا العلم والأمل الصالح تركوا الآثار الحسنة إلى من بعدهم وهي لم تزل موجودة إلى يومنا هذا طوال الشهور والسنين ومعمودة لدى كل لبيب وطريقتهم معثورة وذكرهم مرفوع وسعيهم مشكور إن ذكروا في المجالس ترأم الناس عليهم ودعوا لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب الآلية فهم قدوة الناس فيها إخوتي في الله أقول لكم وأكرر تعلموا العلم النافع واعلموا واعملوا به فإن تألم العلم جهاد في سبيل الله والأمل به نور وبصيرة قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وقال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله, من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا شك عباد الله أن الله أراد للعلماء الربانيين خيرا في الدارين ورفع منازلهم فوق العالمين فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنهتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الإيتان في الماء وفضل العالم على الآبد كفضل الكمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درعما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بعظ وافر وقال صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتووا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال مجالس العلم وفي رواية حلق الذكر أقول كما تسمعون وأستغفر الله الجلي لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da jinjinawa sun tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka mai halittawa mai azirtawa mai ji masani wanda ke da rahama mai girma wanda ke da ɗaukaka muna gode masa muna roƙonsa ƙari daga cikin ni'imarsa bayan haka ya ko bayan Allah muna gabatar da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da wayanda suka biyo da kirtawa har zuwa ranar tashin kiyama ya ko bayan Allah wannan hudu ta mu ta yau tana magana ne game da abin da ya shafe falalar ilimi da masu ilimi ya ko bayan Allah Allah mai girma da ɗaukaka da ya hangi duniya tana cikin duhu duniya tana cikin zalunci duniya tana cikin jahilci duniya tana cikin bata ma Allah mai girma da ɗaukaka sai ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da littafin da ke bayani kwattafin ya aiko shi da shirya. ya aiko shi da ilimi kamar yadda ya aiko annabawa kamin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sauko musu littattafai ya ba su annabta da manzanci suka fitar da mutane daga cikin duhu na jahilci zuwa haske na ilimi daga cikin duhu na kafirci zuwa haske na imani Allah mai girma da daukaka yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana ce masa ya kai manzo Allah ka iyar da abun da aka saukar maka daga wajen ubangijinka idan baka iyar ba ba shakka manzancin ma gaba ɗaya baka iyar ba ko da aya ɗaya ke ka ɓoye to kamar baka iyar da manzancin ne gaba ɗaya ba kar ka yi shakka kar ka ji tsoron komai ka iyar da saƙon da Allah ya baka na ilimi da shirya domin Allah shi ne ke kare ka daga sharrin mutane shi Allah kuma shi ke shiryar da wanda ya ga dama shi yasa baya shiryar da arna shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da Allah ya aiko shi da wannan annabta ya aiko shi da wannan shiriya ya tashi iya tashi da iya kokare da taimako daga wajen Allah da gamdakatar daga waje Allah ya iyar da wannan manzancin ya bayar da wannan amana a bisa hanya mafi kammaluwa yana aiki da dukkan wasa'il na iyar da manzancin Allah na yadda wannan sakon da Allah mai girma da ɗaukaka ya turo shi da shi ya ci gaba da wannan sako ya ci gaba da wannan karantarwa da ya da ilimi da ya da haske a cikin al'umma har lokacin da Allah mai girma da ɗaukaka ya kammala hasken nasa ya kammala addinin nasa ya saukan mai da cewa to yau fa addini naku ya riga ya kammala ni'imata ta ilimi ni'imata ta addinin musulunci ni'imata ta shirya ta riga ta kammala na yadda muku addinin musulunci ya zama addinin ku wanda za ku yi riko da shi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma suka karɓo wannan ilimin ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka karɓi wannan shiriya suka karɓi wannan ilimin Allah ya fitar da su daga cikin doho na jahilci da doho na kafirci zuwa ga imani zuwa ga ilimi wannan duka da izinin ubangijin su ne wanda yake shine mabuwayi abun yabo haka sahabbai suka ci gaba da wannan fafutuka wajen tabbatar da kalimar Allah a wajen tabbatar da wannan hasken da manzo Allah ya zo da shi a wajen tabbatar da wannan addinin shiryayye addini tatacce addini wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su suka iyar da wannan sakon ubangijin su a cikin birane a cikin garuruwa a sasanni lungu da sako suka iyar da wannan sako suna aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ku iyar da sako na koda ko aya ɗaya ne tabi'ai suka zo suka karɓa ta hannu wa'annan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai suka zama su ne khaira khalafin li khairi salafin wato mutanen kirki sun karɓa daga mutanen kirki sun gaji sun gadi ilimi ilimi mai amfane suka gaji aiki aiki nagartacce kai madalla da wannan gado da tabi'ai suka gada daga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda su ko sabon manzo Allah suka samo daga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ko bayin Allah mu hadu gaba ɗayan mu mu ji tsoro Allah hakikanin jin tsoro Allah mu je mu koyi shari'a mu je mu yi ilimi rayuwa ba ta yi sai da ilimi lahira ba a samun ta sai da ilimi aljanna ta yi nisa ga mara ilimi jahilci yana gadar da shiga wuta yana gadar da dawama a cikin wuta ilimi yake nuna maka hanya madaidaiciya ilimi shine ke nuna maka hanyar aljanna ilimi shi ke daga darajar ka duniya da lahira domin haske ne domin shiriya ne ya ku Allah kar mu yarda mu daukan makan mu jahilce mu yarda da rayuwa a rayuwa ta jahilce ba iya karatu littafi Allah ba iya karatu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba san yadda ake bauta ga Allah ba ba san yadda ake salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kar mu yarda mu kanmu wannan wannan hudda ce ta iblisu hudda ce ta shedan wanda yake son ka zo ka rayu duniya ka kare rayuwarka yan shekarunka da Allah ya dobo ma su kare baka iya karatu littafin Allah ba su kare baka iya sunnan manzo Allah ba su kare baka iya ibadar ba ibadar da aka yi ka don ka aka halicce ka don ibadar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ya ko bayan Allah jahilci duhu ne jahilki bata ce jahilki wato halakar wane ku je ku nemi abin da Allah ya saukar akan manzo Allah na wahaye domin ku zama cikin malamai ko masoyan malamai saboda kasancewar malamai su ne fa magada annabawa su kuma annabawa dama ai ba kudi suka bari ba ba abinda suka bari in ba ilimi ba wanda ya gaji wannan ilimin ba shakka yayi riko da rabo mai karfi yayi riko da rabo mai girma wanda kuma rabo ne wanda ba za ka taba samu ne a cikin kayan gado ba in dai ba wannan gado na ilimi ba ba za ka samu ne gado da ya kai kima irin gadon ilimi ba musamman ilimin da manzo Allah ya bari musamman ilimin da manzo Allah ya zo da shi musamman ilimin da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi shine daukakar duniya shine daukakar lahira idan a zuciyarka kana ganin kimar wannan abin da manzo Allah ya zo da shi wannan ilimin da manzo Allah ya zo da shi ba shakka kai mai imani ne a lokacin da ka ga wannan ilimin da manzo Allah ya zo da shi baya da kima a gare ka wani ilimi kake gani yana da kima ba na manzo Allah ba wani abu kake gani yana da kima ba wanda manzo Allah ya zo da shi ba mai karantar da ilimin addini mai karantar da ilimin da manzo Allah ya karantar wannan gadon da ya gado daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan kaki baka son sa idan kaki baka kaunar sa idan kanka baya da kima a idanunka ya nuna wannan ilimin da yake karantarwa ne baya da kima a wajenka ya nuna wannan addinin da yake karantarwa shine baya da kima a wajenka ya ko bayan Allah mu sani da cewa a rayuwar mu ta hali yanzu rayuwa ce mai mai matukar hadari rayuwa ce wadda ya kamata mu jibi inda muke a cikin sa Allah da kansa ya ga ya mana cewa Allah yana daga ilimi yana daga wa'ansu bayin Allah da ke da a imani da wa'anda ke da ilimi yakan daga darajar su ne a lokacin da Allah ya daga daraja wani bawa Allah ya bashi imani lokacin da Allah ya daga daraja wani bawa Allah ya bashi ilimi kuma ya ci gaba da aiki da wannan ilimin da ya gada daga annabawa Allah yana karantar da wannan kai kuma ka zo kana gaba da shi ba shakka kana gaba da wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ne yau ku dibi irin yadda malamai suka waye gari a wannan kasa a wannan duniya tamu da muke rayuwa ba sa da wata kima waye ke da kima dan siyasa ke da kima waye ke da kima watan masu kuɗi ke da kima malamai ba sa da daraja a idanun musulmai wanda wannan yake nuna maka ba sa addinin ne baya da kima a zukatansu addinin ne baya da kima a wajensu yadda abinda malaman ke karantarwa shine baya da kima abun misali ɗaya da muke iya kawowa yanzu ka dibi farfesa isa alifantame da ya aka bashi buhari ya jawo shi ya bashi minista yanzu ka ba duk najeriya babu wani wanda za ka shiga social media kaga ana zagi ana cin zarafinsa mai cin zarafin nasa ba musulmi ne dan uwansa mai cin zarafin nasa ba dan uwansa ne shine ke cin zarafinsa wai don mi ya zama malami kuma ya zama minista don mi ya zama malami don mi yake wanda ke nuna maka wannan ba wai zamansa na minista yake jin ya kushe ba a zamansa na malami ya kushe minista nawa ya zauna a wannan kujerar har ya bar wannan kujerar ko labarin sa baka jiya ba saboda wannan jahili ne amma wannan malami ne mai karantar da addini wannan shi yasa aka kushe shi shi yasa ake sagin sa malami nawa ya hito yana takarar kujerar gwamna bai kai ko mataki na hudu ba ballinta na uku ballinta na biyu aka kashe shi ku kuka kashe shi ku kuka shi, ku kuka ki yadda da shi amma wanda a jahili wanda bai sa Allah ba yadda yake arwalla bai iya ba yadda yake sallah bai iya ba bai taba tara ku yake ku ji tsoron Allah ba bai taba kara ku ya karantar da ku hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai karantar da littafin Allah bai karantar da sunna Allah wannan shi ne kake gani ana rududuwa ana zuwa wajensa saboda ni saboda shi bai karantar da abin da annabi ya zo da shi shi ba magada annabawa ne ba amma wanda ya gaji ilimi daga annabawa Allah yake karantar da wannan a duk inda ya shiga zaka ga ana adawa da shi zaka ga ana kiyayya da shi ana malalata masa abin da yayi har a dauko aza masa abin da ma bai yi ba a ce yayi inda muku abuna ayil alkhairin da yayi sai a zo a runka ruyewa ba a ko ganin sa wannan yana nuna muna Malamman mu ba sa da kima a wajen masu karantar da mu addini ba sa da kima a wajen mu ya nuna addinin baya da kima a wajen ya ko bayan Allah malamai su ne magada ilimi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su ne suka gadi aiki ingantacciyar aiki daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda wa'annan sun bar al-asarul hasana sun bar ababe masu kyau wanda ake ambatawa kadibi manyan manyan malamai tun daga sahabbai zuwa tabi'ai aikin da suka ba musulunci rubuce-rubucen da aka yi wanda wannan har yanzu kullum ana ambatonsu ana maganarsu har zuwa yau kai har ran tashin kiyama abinda suka yana nan bibi abinda Imam al-Bukhari yayi bibi abinda Imam Tirmidhi yayi bibi abinda Imam Muslim yayi bibi abinda Imam An-Nawawi yayi bibi abinda Imam Suyuti yayi bibi abinda Imam Malik yayi bibi abinda Imam Ahmad yayi har ran tashin kiyama wannan ba a bari ambatonsa saboda sun yi imani sun gaji sun yi gado daga annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yada wannan kagadon da suka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ko bayan Allah dukkan wata daukaka dukkan wani girma wallahi bai kai girma ilimi ba kaga irin kaga girma ilimi ba wa Allah ka je wajen neman ilimi ilimi na sarauta wato mukami na sarauta mukami na mulki mukami na kudi wallahi bai kai mukami ilimi ba har a gaba Allah wallahi bai kai ba har a gaban kowa wallahi bai kai ba in ka kula idan ka duba ran tashin kiyama malamai ne a jagorori a cikin aljanna a nan duniya malamai su ne jagorori al'umma su ne a imatul huda suke cewa a yi gabas a yi gabas suke cewa a yi yamma a yi yamma suke karantar da yadda manzo Allah ya yi sallah suke karantar da yadda manzo Allah ya yi ibada su karantar da yadda manzo Allah ya rayu su karantar da yadda manzo Allah ya yi aure su karantar da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci su karantar da yadda manzo Allah ya yi bacci to da yadda manzo Allah yi zikiri yadda manzo Allah yi salati yadda manzo Allah yi karatu alqur'ani yadda manzo Allah ya su gaba daya suke karantar da wannan suke da kimar da har ran tashin kiyama kimar ba ta bacewa mutum nawa aka yi wa'anda suka mallaki duniya labarin su ya tayi basara ke nawa aka yi ya mutu ya mutu shi kenan amma malamai fa ga suna har yanzu muna faɗin kaji an ce imam bukhari ya ruwaito kaji an ce imam muslim ya ruwaito kaji an ce imam tirmidhi ya ruwaito kaji an ce imam ahmad ya ruwaito cikin musu dinsa kaji an ce wani ya ruwaito ga shi na ana karantawa har ran tashin kiyama ambaton su baya karewa saboda mi saboda sun yi abun kware ya ko bayan Allah Allah da kansa yake muna tambaya yana cewa shi wai mutumin da ya kasance matacce ne da ba ilimi muka raya shi ta hanyar shi ilimi ta hanyar karatun gado na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa muka sanya masa haske yana tafiya kan wannan hasken a rayuwarsa kan ilimi aikin sa kan ilimi a cikin mutane wannan zai zama daidai da mutumin da ke ban kaura cikin duhu yake ban kaura cikin jahilci yake ban kaura cikin bata babu shirya babu ilimi babu haske ba shakka ba dai suke ba sauraka ba yadda za a yi ilimi ya zama daidai da jahilci hal yasabi alladhina ya'lamuna wal ladina la an wai wa'anda ke da ilimi sukan zama daidai da marasa ilimi basa taba zama daidai a gaban Allah ba taba zama daidai akan a gaban mutanen kirki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa duk mutumin da Allah ya nufa da alkhairi Allah zai fahimtar da shi addini ya nuna kenan idan Allah ya baka ilimi ba shakka Allah yana nufin da alkhairi abun ta rage gare ka ko ka yi aiki da wannan ilimin domin shi ko ilimi baya da amfani in ba aiki ko ka yi aiki da shi wannan alkhairin da Allah ke nufin ka da shi sai ka same shi ko kuma ka yi watsi da wannan ilimin sai ka zama gwamma jahili da kai ya ku bayin Allah a yi kokari a fahimci menene kima menene daraja na malamanmu ku saurara ku jiya Allah da kansa yake cewa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin a cikin duniya akwai wani mai magana magana mai kyau magana mai muhimmanci kamar mutumin da ke kiran ka zuwa ga addini Allah kamar mutumin da ke karantar da kai addini Allah kamar wanda ke ce ma ka bi Allah kamar wanda ke ce ma ka rike tauhidi kamar wanda ke ce ma ka yi ibada kamar yadda Allah ya koyar a duniya akwai wani wanda ya kai shi mai zuwa yi ma ya kai mai zuwa ya ya raba maka kuɗin dalagar ya kai mai zuwa ya ma raba ma kuɗi da sabuni don ka shi ya kai wannan da ke kiran ka zuwa ga addini Allah amsa shine wallahi bai kai ba ya ko bayan Allah haka Allah yake fada yake ya ko mutane ba shakka wa'azi ya zo muku daga wajen ku. waraka ta zo muku daga wajen ku. wa'azin shine abin da manzo Allah ya zo da shi waraka ita ce abin da manzo Allah ya zo da shi shiriya ta zo muku rahama ta zo muku amma wannan rahama sai Allah kebance ta yake lil mu'minina ga mu'mine zalla ne suke samu wannan shiriya suke samu wannan rahama marasa imani marasa imani ba za su samu wannan ba Allah da kansa yake cewa ya ku masu imani kuwa Allah da'a kuwa manzo Allah da'a kar ku kuskura wallahi ana kiran ku zuwa ga addini Allah ku juya ku juya malamai baya ku ki sauraren malamai ku walakanta malamai ku walakanta abin da suke kira zuwa gare shi kada ku kasance kamar wanda ke cewa sun jiya amma wallahi ba su jiya ba saboda ba su aiki da abin da suka jiya ba domin sharrin dabba a duniya wadda ta fi kowace dabba muni a duniya su ne kurame bebaye da ba sa jin gaskiya ballanta su aiki da gaskiyar nan wayanda ba sa da hankalin aiki da abun da annabawa suka zo da shi wanda malamai suka gada daga hannun annabawa suke karantarwa da Allah yana nufi alkhairi a wajen su lalle da ya sa sun ji abun da malamai ke kira zuwa gare shi lalle kuma wayannan saboda su Allah bai nufe su da alkhairin ba ko da ma sun jiya Allah ce ai wallahi da juya suke ba za su yi aiki ba saboda Allah baya nufe su da alkhairi ya koma su imani Allah ce ku karba kira Allah ya kuma su imani Allah ce ku karɓa kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idan ya kira ku zuwa ga abin da ke raya ku ba abin da ke raya ku kamar ilimi ba abin da ke raya ku kamar ilimi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ce ku sani ya ku bayan Allah Allah yana sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyarsa yana buƙatar imani saboda tun farko Allah ya kira shi ya ce ya yi imani ya kiya sai zuciyar ta bushe sai ya kasa imani yanzu yana ji ana kira yana ji majalisar ilimi yana ji ana karantar da ilimi a garuruwa daban-daban a ƙaruka daban-daban a lungu ko ne lungu masallatai ya ko'ina ana karantar da sunan manzo Allah amma shi wa bai da lokacin da zai je ya saurara saboda mi saboda shi Allah bai nufe shi da wannan alkhairin ba yana gani ana ana ilimi daban-daban a social media ana fassin ilimi ana fassin karatu na sunna a whatsapp ana fasin a facebook a tiyuta ko ina ana yi amma da ya iso inda wa'azi ne inda karantar da sunna annabi ne wucewa ke ko saurarawa bayi amma da ya je ga wani da ya shafi abin da ya shafi duniya ne yake tsayawa ne yana iya kaiwa karhe biyu yana biye da facebook fosfosin da ake yi in ka bi dukkan nan da ya saurara waɗanda ya tsaya ya buɗe har ya je ya saurara wato tun daga farkon sa karshen sa babu qala Allahu ba ya qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin shi qala da kala Rasulullahi a wajen sa abun gudu ne shi kiyayya yake da shi shi baya son sa ya ku bayan Allah wannan ya nuna Allah ya sha makace tsakanin zuciyarsa da imaninsa saboda haka ku ji tsoron fitina wanda wannan fitima wannan fitina ba ta tsayawa ga azzalumai su kare azzalumai masu gudun ilimi azalumai masu gudun taka masu gudun malamai masu gudun abinda malamai ke karantarwa masu kiyayya da malamai wa'annan ba ta tsayawa a kansu kawai idan kuka sa musu ido kuka kyale su suna irin wannan ta'addanci ku sani da cewa wannan fitina kuma za ta shafe ku ku sani da cewa Allah mai tsananin ukuba ne ku tuna a lokacin da da can kuna yan kadan ba ku da rauni ba ku da karfi kuna da rauni amma Allah ya daga daraja ku a halin yanzu ku dibi yadda musulunci ke bunkasa ku dibi yadda musulunci yake haɓaka yadda musulmai ke girma suke samun ɗaukaka yau ko mukami kake bukata sai ka laɓe ga musulunci in wani abu ke so sai ka laɓe ga musulunci amma musulunci ake gudu sai ka labe da kai musulmi ne amma haka da kuma ana gudu da musulunci ku dibi irin yadda yan siyasa kowa kokari yake ma dai a dai ke masa musulmi ne saboda ya san ya fito yana arne bai cin zabe wannan shi kadai ya ishe ku ku gane cewa Allah ya yi muku komi ya ku musulmai ku rike wannan addini naku da Allah ya baku ku rike wannan addini naku da sabon manzo Allah suka karantar da ku ta hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da tabi'u tabi'in har zuwa har wato zamanin da muke a cikin sa ya ku bayan Allah mu sani da cewa shaidan makiyin mu ne mu dauke shi matsayin makiyi babban matsala kana da maki amma baka san makiyin ka ne ba kana da maki kana dauka cewa wannan maki ai masoyin ka ne wannan ita ce babban matsala ya ku bayan Allah mu sani da cewa ba ma da maki kamar shaidan saboda ka murke shi a matsayin makiyi ne domin shi shaidan. ina kiran mutane ne zuwa ga bata duk abin da ke da alkhairi shaidan sai ya nuna ma ba abin kore ne ba ya kyamatan ma abin a zuciyarka duk abin da ke zama sharri sai ya nuna ma shine zomiya shine dadi shine komai ya ko bayan Allah ku sani da cewa lalle Allah da mala'ikansa suna salati ga Allah suna salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه أكرم مسؤول وأقرب مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل